bismillahi Rahmanir Rahim, tubalin toka, babi na goma sha ɗaya. To Allah ya kiyaye hanya. Amin ƙanwata Habib na zaune yana jiranki, shi ya ce dama na miki magana. To ta ce tare da wuce sujidda suna ban kwana, Jiki a mace ta so zaure ya Habib na tsaye ya juya mata baya, idanuwanta tab da ƙwalla take kallon bayansa, da ƙyar take danna hawayen da ke shirin zubo mata. Ya Habib ya waigo ya kafe ta da idanuwansa masu kashe mata jiki, sun koyar da kanta ta ya Habib ya sa tattausan hannunsa ya tallabo da fuskarta da ke sunkuya a hankali. Siraran hawaye suka silalo mata ba shiri, girgiza kai ya Habib ya ce, Please my ikram, ki daina zubar min da hawayenki zaki sa na tafi ina tunanin na bar ki cikin tarin damuwa kuma hakan ba zai taɓa sama min sukuni a cikin zuciyata ba nimshe ido ikram tai tana goge hawayenta tana mai jin numfashi ta ce ina jin tafiyar nan taka har cikin raina ya habib ba na so ka min nisa domin baka saba min da hakan ba sam na kasa natsuwa da tafiyar ka wannan karan kafe ta da ido habib ya a hankali ya furta Na miki alkawari da yardar Allah duk bayan wata uku zan dinga zuwa ni da Umar. Siraran hawaye ne suka zubo wa Ikram ta ce, Har wata uku ya Habib, wata uku a waje na tamkar shekara ne. Ikram ta faɗa tana sunkuyar da kanta ƙasa, tana danna hawayen idanuwanta. Ya Habib ya ce, Na sani Ikiram. ni ma haƙuri zan yi na lallashi zuciyata. Kimin alƙawarin ba za ki sake bari hawayen idanuwanki su zubo ba. In sha Allah ba zan sake bari ba ya Habib ya ce Gurgel Wata ƴar karamar waya Nokia mai ɗauke da sim mi anyu ya fiddo cikin kwalinta sabuwa fil ya kama hannun Ikram ya sa mata wayar ya ce ga wannan wayar ki fara yuzin da ita kafin na siya miki babbar har sim akwai wanda za mu dinga waya akai akai kuma kowane lokaci kika ji kewa ta kawai ki kira duk sanda kike so kin jima Ikram sim din mi anyu ne cikin wanda za mu iya waya duk sanda muke so idan na yi sau ɗinsa jinjina masa kai ikram ta ya ci gaba da cewa please my ikram ki saki fuskar ki mana kin ji murmushi ikram ta wanda iyakarsa sa labbanta ya habibu ya ce ko kefa ya umar ne ya fito shi da jidda ya ce muna iya tafiya tunda mun gama komai Ya Habib ya ce, "Eh muna iya tafiya duk da cewa ban gaji da ganin gimbiyata ba." Harara Umar ya watsa masa ya wani hadare kamar gaske ya ce, "Ko kunya ta baka ji, gabana kake faɗin irin waɗannan kalaman salon ka sa yarinya ta raina ne." Dariya sosai Habib ya saki ya ce, "Sai dai kar a kuma, ki kula min da kanki kin jima Ikram." Jinjina masa kai Ikram ta ta ce, "Allah ya kiyaye hanya." Amin. har bakin mota suka rako su kasancewar ya habib da kansa ya jawo su a motar gida har sai da suka bace wa ganin su suka dawo cikin gida duk jiki a mace yinin yau kam suku suku ikram ta yi sa su safana na ta tambayar ta mai ke damun ta sai dai ta ce masu ba komai flat din su na london akram ya fito cikin isa da izza yaransa sojoji na biye da shi yan jarida sai bin suna tambayar sa yaya ya ji a lokacin da ya samu nasarar kama dan ta'adda aby duk da suka so ya yi magana bai yi ba dama tun kafin ya iso motocinsa sun iso waje. wajen motocin ya ƙarasa securities na tare masa 'yan jarida balle masa marfan mota aka yi har zai shiga mota ya sako sako ya shigo wayarsa tsayawa ya cak yana dubawa ba saƙon kowa bane sai na kara abin da ya gani ne yasa ya shige mota da sauri ya ce shi direba ka ja mota da sauri mu isa gida to direba ya ce tare da ƙara motar gudu fakin motar ta kara ta a harabar gidan akram a hankali ta ɓalla marfin motar ta ta fito da santala santalan ƙafafuwanta masu ɗauke da takalmi mai tsini mai igiyoyin wanda igiyar ta zagaye jajayen ƙafafuwanta su fitowa ta yi daga cikin motar sanye take cikin washed da red mini skirt gashin kanta ya sha fakin goshinta sai kyalle yake yi da alama ba a daɗe da gyara gashin kan nata ba bakinta na ɗauke da dan ɓareren red jan bakin hannunta na riƙe da handbag mai da ƙofar motar ta yi ta kulle ta nufi min house cikin takunta da kofar falon ta ta shigo limshi ido ta ganin yadda falon ya sha gyara sai zuba kamshi yake. Ya yi fes duk wani abu na welcome din Akram an yi. Murmushi ta kuma saki tana dindina kokarin ma'aikatan gidan. Sun yi komai yadda take bukata tun kafin ta iso. A hankali take zagaye falon tana shafa kunshin din falon cikin wata kasalalliyar murya ta ce, "What did you do to me? I know my body is here, but my mind is always with you. I really miss you, Akram." Sauki ajiyar zuciya karate ita ta ce, Can't wait to see you, love. A hankali ta taka ta yi sama ta murda ƙofar ɗakin Akram. Kai tsaye bakin sa ta a hankali ta buɗe kayan da ke jere reras take shafawa da hannunta, wanda ya shafar ce a hankali ta zaro wasu suyi ta manna su a jikinta, tana mai shakar ƙamshinsa, mai kashe mata jiki. Nimshi ido ta yi cike da jaraba tabbas ta san ta yi kewar taiga. Ba ƙarama ba a hankali ta ware idanuwanta waɗanda suka fara rinewa, mai da kayan ta tana mai sakin dariya ta mai da durowar ta rufe, ta ɗauki hanbag ɗinta Satay Paaloh cike da isa take saukowa ƙasa tana mai jin duniya sabuwa fil a wajenta motsin da ta ji a kicin ne yasa ta kasa kunne hanba ɗinta ta ajiye saman kujera ta nufi kicin mina ta gani tsaye hannu hannunta riƙe da kwab yana tururi da alama kofi take sha tana sanya cikin gawan wadda ta kama jikinta sosai da mamaki kara ke kallonta a iya sanin ta ma'aikatan gidan na gama aiki suke ficewa kamar yadda ta gargaɗe su kuma ko da yaushe da yunifom ɗinsu a jikinsu cike da rainin wayo kara ta ce "He wace ce ke nuna kanta mina ta yi tana dalawa kara harara kasancewar ta gane ta sarai alkawari ne ta daukar wa kanta sai ta raba kara da akaram ya zama nata ta ce ni ban tambaye ke ba ke wace ce ba sai ke ce zaki shigo har gidana kina tambaya ta nada hannu a kirji kara ta ta ce gidanki tana nana ta kalmar mina mina ta zo za ta raba ta ta wuce kara ta ce yes gida gidana ni da my love i have you wani irin watsi karatai da kwaf ɗin da ke hannun mina ya faɗi ƙasa ya tarwatse tana mai haki idanuwanta sun firfito sun yi jawur mina ta ce lalala ni zaki ƙona ke wace irin mahaukaciya ce zaki shigo min har gida ki aikata min haka bari na kira security su fitar da ke tunda na lura baki da hankali ta kuwa mina ta yi azafafa za ta wuce kara duk da cewa ta tsorata da yanayinta wata irin dan kakara ta kai mata har sai da ta saki ƙara jin danƙa kamar ta ƙato murɗe mata hannu kara ta yi ta shaƙe mata wuya tana mai manna ta jikin bango ko ta ce ne ce ba da hankali ne za ki sa a fitar daga gidana gidan akram ne yake faɗa wa akram naki ne mina da ta ji azaba sai ƙoƙarin kwace wuyanta take amma ta kasa saboda ba ƙaramar shakara kara ta yi mata ba numfashinta da ƙyar yake fitowa sai sama sama yake yana ɗaukewa yana dawowa da ƙyar da samu ta ƙwace kanta dafa da wuya ta falo tana haki da tarin yanzu ta tabbatar da abin da mutane ke cewa kara ba ta da cikakken hankali take tare da Akram. Yau ta yarda da cewa Akram na tare da mahaukaciya ta gaskiya. Kara da ke kicin tana sauke numfashi idanuwa sun yi jawur tana kukan bakin ciki. Tabbas ita akan Akram mahaukaciya ce ba ta ji ba ta gani. Ta ce ni Akram zai yi wa haka dama ba so na yake yi ba. Dama Akram ba na bane ni kaɗai ƙarya ne ba zai yiwu ba. bakin tana rawa har da jikinta ta ce. Idanuwanta ne suka sauka inda ake aje wuka a kicin ɗin hannu ta kai ta ɗauki wukar ta ce, Ni kike cewa za a fitar? Ni da gidana yau ko ni ko ke za a yi? Da sauri ta fice daga kicin ɗin ta falo har lokacin Mina na neman ƙofar fita, wata fisgowa kara ta mata ta yi da ita saman stool. Ji kake ta tsatsatsa. Mina ta faɗa ta rubda ciki, stool ɗin ya fashe duk jikinta. Ya ji rauni har goshinta. Kuka ta saki saboda azaba tana jin jiki lokaci ɗaya ta fita hayyacinta saboda azaba. Hana hannuwan ta biyu ta yi ganin kara na nufo ta da wuƙa ta ce, "Dan Allah kar ki kashe ni ki yi haƙuri ki ƙyale na roƙe ki in dai wannan gidan ne na bar maki har abada. Ba zan ƙara tako ƙafata ba da sunan na zo wajen akaran ba kara da ke nufota da wuka kamar mahaukaciya ta yi kan mina cikin zafin nama dan san ba ta fahimtar abin da take cewa burin ta ɗaya ne ta aika mina lahira da sauri mina ta miƙe tana jin jiki ta hanyar waje tana cewa a taimake ni za ta kashe ni ku taimake ni dan Allah toshe mata baki kara ta tare da waigowa da mina suka fuskanta juna idanuwanta duk waje ta ce kafin ki fitar da ni zan aika ki lahira daga wukar hannunta kara ta da ƙarfi ta daɓa wa mina wukar a ciki ta zaro da ƙarfi ta hankaɗa ta da takalmi takalmin kafar ta mai tsini take nan ta sulale cikin jini dafa da cikin hawayen wahala na bi mata kumatu tana shasheka haka ita ma kara jikinta duk jini shafa kumatun mina take har ta iso bakinta ta sa hannu ta matse mata baki cike da keta da magunta tana dariya ta ce haka shine hukuncin duk wacce ta yi kokarin rabar akaram sai na aika ta lahira ba shiri ina kallon ki zaki mutu babu mai kawo miki dauke shikenan sai ki mutu na kashe ki na kashe banza miƙewa ta tsaye hannunta na rawa ta ja baya tana kallon hannunta ta ce la jini jini a hannuna jini ya zan yi idan mai lafi ya zo murda kofar da aka yi ne ya sa kara dagowa da sauri tana kallon kofar cike da fargaba akram ne ya banko kofa ya shigo da sauri turis ya ja tsaya yana kallon kara da ke tsaye cikin jini hannunta rike da wuka dan kirjinsa ya ba sai hidiye wani miyo makot ganin mina kwanta cikin jini har lokacin idanuwan tana zubar da hawayen wahala tana jin numfashi da kyar tulli tai da wukar hannunta tana dariya mai yanayin da ta mahaukata hawa yana mata yawo a fuska ta ce lab ka dawo da sauri tai kansa ta wani makalkale tana murmushi bambare Comrade Akram ya cikin ƙunar rai cikin dakaɗawa ya ce, Me kika yi kara? Are you Menene kika aikata haka kara? Me nake gani haka baki da hankali ne? Kisa fa, oh my god. Nuna kanta tai da yatsa tana dariya irin na marasa kan gado hawa yana zubo mata ta ce, A ka ai zan yi abin da ya fi haka akara, saboda kai nawa ne kai kaɗai, ba zan iya sharin ɗinka da kowa ba. Akram ya ce ko menene ya faru bai kamata ki aikata haka ba kisan kai fa. Ta kuma kara ta kai masa idanuwan ta waje tana haki kamar mahaukaciya ta ce, "Ka san mai ta ce min ne kake faɗin bai kamata ne haka ba?" Cewa fita gidan nan nata ne kuma kai ɗin nata ne shi yasa na mata haka, saboda haka ne hukuncin da ya dace da ita. Wata irin turewa Akram ya mata ta tafi taga taga ya ce you are very stupid. Ya ƙarasa wajen mina da sauri da ke kwance tamkar gawa. Jin alamar da akwai sauran numfashi tattare da ita, ya sa hannu zai ɗauke ta da sauri kara ta rarumo ta kafa ma jijiyar hannunta cikin garaje ta ce ka sake ta ka sake ka taba ta sai na kashe kaina akram na Na faɗa ma kuma ka san zan iya. Kara na maganar tana kuka. Tsayawa aka rami ya cak duk ya rasa abin yi rayuwar Minna zai ceto ko na kara. Tabbas ya san ta faɗi magana sai ta aikata. Cikin wata irin murya mai nuna gajiya da halin kara ya furta kara baki da tausayi ne tana iya mutuwa fa kowane lokaci. Baki tsoron hukuma ta kama mu domin ba wanda zai yarda ba sa hannuna a ciki. Ni babu ruwana da wata hukuma abin da na sani shine ba za ka taba taba ba za ka taɓa taɓa ta ba Akram na fi so ta mutu domin ba na taɓa yafe mata tunda ta shiga gonata ba ta yi aune ba Akram ya ɓace wukar hannunta ƙoƙarin amsar ta kai amma ta kasa rungume ta yi tsan a jikinsa ya ce is okay kin san na damu da ke sosai sanin kanki ne kawai ina bin mata ne saboda baki kusa kuma kin san condition dina you know I like you more than how you think Kara, please, ki bari mu kai ta asibiti kafin ta mutu, please, my love. You have to understand how much I love you. Dagowa daga jikinsa kara ta jin ya faɗa kalmar da ta daɗe tana so ya faɗa mata, tana dariya, tana shafa kumatunsa ta ce, Da gaske kana so na da yawa kamar yadda nake son ka love, imana ina son ki. To shi kenan na amince ka kai ta asibiti ka kai ta da sauri. Kara na maganar Kara na maganar tana darar da ku saboda jin daɗin farcen akaram da sauri akaram ya ƙarasa ya ɗauki na ya waje da ita Cikin mota ya sami na Backseat ya fada mazaunin direba ya ja motar da gudu yana iso asibiti nasu suka fito da gadon ɗaukar marasa lafiya dan ɗaukar mina kasancewar private hospital din Nawab ne kuma dama tun kafin ya isa ya kira Nawab ya faɗa masa komai ya ce ya same su a private hospital dinsa kasancewar sun san waye Akram din shi soja ne shi yasa ba su yi wata doguwar tuhuma ba aka wuce da ita emergency tiyata an kwashe lokaci mai tsawo ana tiyata har jini sai da aka bukata domin mina ta yi asarar jini da yawa kaiwa da kawowa kawai yake cikin asibitin yana takaicin hali irin na kara yana tunanin ta ina zai bullo wa kara domin ya san halin ta sare tun da ta yi yunkurin kashe mina sai ta kashe ta yanke shawara kawai yayi ya lallaba kara ta koma amerika ko ita mirar ta bar kasar idan abba ya dawo ya masa maganar kan auren sa da kararan hakan shine mafita mafi sauki da zarar ta zama matarsa dole za ta rage wannan zafin kishin nata a lokacin ta san ya zama natan kamar yadda take so bayan wasu mintoci masu tsawo aka fito da mina daga tiyata restroom aka wuce da ita sai a lokacin akram ya samu natsuwa domin ga baki ɗaya hankalinsa a tashe yake ɗakin da aka kwantar da ita ya shiga da sauri ya duba ta har lokacin tana kwance tana bacci ana mata ƙarin jini yaransa sojoji ya kira su zo da gaggawa ba su ɗau wani lokaci lokaci ba suka iso su uku ya ce ina so ku ba yarinyar nan kyakkyawar kulawa ba na so wani abu ya same ta ku tsaya akan ta har ta samu sauki bola ya ce yassa da ikon Allah za ta samu kulawa sosai gudu ya ce tare da ficewa a rasashen akaram ya haɗe da nawab yana sauri ya zo ya same sa kasancewa lokacin da ya kira su zai zo asibitin sai na asibitin su na sojoji gaisawa suka yi sannan nawab ya ce ashe abin da ya faru kenan allah ya tsara gaba akram ya amsa da amin nawab ya ce a gaskiya kara na da babbar matsala an yarinyar nan tana da cikakken hankali kuwa saboda tana abubuwa da mutum mai hankali ba zai aikata ba nawab kenan da hankalinta kawai tsabagin kishi ne irin na kara kuma yanzu na gama yanke shawarar aure kawai za mu yi ta hakan ne na san kishi ta zai ragu kana tunanin idan kuka yi auren za ka daina abin da take yi ne wanda kara ke hauka a kai kai ma ka san ba abu bane mai yiwuwa ba domin ni kara bata isa kawai ba ta isa ta kawai ina maneji ne kawai zan ci gaba da harka ta ko min yi aure tun da ai ba gida nake kawo su ba ita ma mini shishiginta ne ya ja mata na sha nuna mata bana so tana zuwa gidana amma ta ce ta liƙe duk da ta san halin kara gani take kamar abin da ake faɗi wasa ne a yanzu ta yi hankali yar dariya na wobiya ya ce mutumina baka da dama yanzu kai dai kara za ka aura ina jiya maka haukanta taɓa baki akaram ya ce whatever i like her kuma ina son zama da ita saboda tana da abubuwan da nake so har suka ƙaro bakin mota na wob na cewa to yanzu ya za a yi da mina ka san kara ba hankali ya ishe ta ba tana iya biyo ta asibiti ita eh amerika zan lallaba ta ta koma na shaida mata hukuncin da na yanke na san hakan zai kawar da tunaninta akan mina hakan na da kyau aboki na ka kusa angon cewa marfin motar akram ya balle ya shige yana cewa to sai mun yi waya ok bai. a harabar gida ya fakin duk jikin su a mace nan ba karamar gajiya yayi ba falo ya shigo da mamakin sai ya ga mami zaune da kara a falon suna hira suna shan fresh mango drink da alama kara ce ta kawo mata drink din falon tsaf kamar ba a cikin su aka yi tashin hankali ba zo har ta sa ma'aikata sun gyara ita kan takara ta sauya shiga cikin doguwar riga mara nauyi mami na ganin akaram ta aje glass cup din da ke hannunta ta miƙe a ɗan kiɗime ganin jini a jikin rigarsa ta ce akaram ma ya same ka na ga rigarka da jini mami ta faɗa tare da sawa gare su a ruɗe limshi ido ya kamar mai jin bacci ya ce ba komai to mahi saurare bari mu dakata anan mu na gaba za mu tashi inda muka tsaya